الله وبركاته الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يورانا الأربعاء قوم شاترة بوتر ربيع الآخر ألف ألي قدس الأربعين هجرية قوم إشرين دشدة بوتر قوم شابي دبوبي قوم شا تقص ميلادية wannan shine zamanmu na 34 a wannan majalisi da muke karanta littafin muktasar siratun nabi sallallahu alaihi wa siratu ashara na Abdul ibn abdulwahid al-Maqdisi wanda ya rasu shekara ta ɗari shida bayan hijira Allah ya ji da rahama a wannan masallaci na Trayam da ke cikin fage a birnin Kano a Najeriya yau za mu tashi shafi na goma sha uku a littafin Fasnun, zikiru a zuwa azwajihi alaihi wa alaihi na salatu wa salam fasalin da yake magana akan ambatan mata matayen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kamar yadda muka sani annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mutum ne kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya hore masa irin abin da ya hore wa mutane sai dai cewa Allah ya aiko shi ya fifita shi akan hatta manzanni Allah yana cewa a cikin suratul ra'd ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب hakika mun aiko manzanni kafin mu aiko ka mun aiko annabi nuhu mun aiko annabi hudu mun aiko annabi salih mun aiko annabi shu'aibu mun aiko annabi musa mun aiko annabi isa a tsakankanin su kuma mun aiko annabawa daban-daban da manzanni waje'anna lahum azwajan kuma mafi yawancin su kowa yana da mata wasu mata yin an san su kamar imra'atu nuhin wa imra'atu lutin kamar matan annabi ibrahim wa imra'atu qa'imatun وضحكت وفسكت وجهها وقالت عجوز عقيم كمر annabi zakariya ya haifi ɗansa annabi haya kuma akid ta hanyar matarsa ne wa aslahna lahu zauja annabi ayyub da sauran annabawan da muka ji mata yanzu mafi yawan suna da mata kuma suna da 'ya'ya كما أنه نوح وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه أغينا لتا أن النبي إبراهيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة فمن النبي إسماعيل قال رب هب لي من الصالحين Sai Allah ka bani a cikin nagari sannan annabi Sulaiman dan annabi Dawud ne ko Sulaiman Dawuda da sauran su dai waɗanda dalili na nasti ƙararai ke nuna mana cewa duka suna da ‘ya'ya da da yi. to annabi sallallahu alaihi wasallam kaman su shi ma Allah ya azurta shi da mata yi shine malam ya buɗe da zai kawo mana mata annabi sallallahu alaihi wasallama bil ittifaq cewa manzo Allah sallama ya auri mataye ya tare da su wanda adadin su ya kai goma sha akwai ummuna khadija akwai ummuna sauda akwai ummuna aisha akwai ummuna hafsa akwai ummuna zainab bintu huzaima akwai ummuna hindu bintu abi umayya ita ce ummu salama ah, sai kuma akwai ummuna zainab bintu jahash akwai ummuna juwairiya bintu harith al-musalaqiyya akwai ummuna safiya bintu huyayy ibn akhtab النبيرية النبيرية الهارونية فشيء